واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدئة وكل بدئة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله ذا مدورة أكن درسمنا تفسير القرآن من جرمة في سورة الزمر نعم. كراتم نجيا من كان aya ta takwas bayanai da Allah subhanahu wa ta'ala yi game da ɗabi'an waɗansu daga cikin mutane musamman waɗanda suka kafirce ma Allah lokacin da cututtuka matsaloli suka addabe su suka shiga halin yi, Allah ya ce sai su koma zuwa ga Allah su marirince su yi ta Allah shi ɗaya amma lokacin da Allah ya yi musu wannan hali da suke ciki Allah ya ce su koma kan kafirci da shirka da sai su ci gaba da hada-hadarsu Allah ya ce ka allam ya da'una ila dorin masa kai ka ce ba su taɓa roƙon zuwa ga wata matsala da su shafe su wajibi ne akan kowane musulmi alaƙarka da Allah ya zama alaƙa ce mai kyau alaƙarka da Allah ta zama alaƙa ce mai kyau yana da cikin abin da ya faru da mutanen annabi musa alaihi salatu wassalam wadda suka kafirce ma Allah duk lokacin da suka shiga mazabi sai su zo su roƙi annabi musa alaihi salatu wassalam ka roƙa mana Allah ya yayi mana wannan halin kakanika idan muke ci idan ya roƙi Allah aka yayi musu matsalolinsu idan su yankutun wannan yarjejeniya da aka yi da su na bin Allah bin dokokin Allah na yin imani sai su warware su ci gaba da kakaricinsu wadda yake wasa da wannan damar ga shirya ga damar ka bi shirya ko ka bi shirya lokacin da bukatar ka ta biya ka koma zuwa ga sabon Allah ko kafirci to akwai babban hatsari wajen yadda ƙarshen sa za ta kasance duk yadda kake ganin duk yadda kake ganin wani abu da ya ɗauki hankalinka a rayuwa ko meye wannan abun za ka yi da na sani da ka rabu da shi akan abin da za ka fuskanta na mummunan ƙarshe Allah ya samu dace yau za mu tashi a farkon aya ta tara Allah ya mana jagora sosai Allah ya ce بسم الله الرحمن الرحيم أمن هو قانت آلاء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون Allah maɗaukakin sarki ya ce, "Amman huwa ƙanitun ana allaili sajidan wa ƙwa'ima, yanzu wadda yake tsaye wajen bauta ma Allah a sassanin dare yana mai sujuda, yana mai tsayuwa, yana mai ƙiyamun laili. Haka ne ko, ya hazarul akira yana mai tsoron lahira, wa yarju rahmata rabbi yana mai fatan rahamar ubangijinsa Allah ya yi daya da wanda ba aka yi ba Allah ya yi magana akan wanda suka kasance ma Allah yadda suka juya ma Allah baya bayan samun ni'ima daga wajen Allah bayan yaye musu matsaloli da ya addabe su Allah sai ce amman huwa qanitun ana al-layli yanzu wanda yake tsaye cikin kaskantar da kai da bauta ma Allah ana allai da a sasannin dare sa'o'in dare sajidan wa qa'ima yana mai sujuda yana mai tsayuwan dare ya hadarul akhira yana mai tsoron lahirarsa yana tunanin komawa zuwa ga Allah wa yarju rahmat rabbi yana mai fatan rahmar ubangijinsa Allah sai ce qul ka ce musu hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun Allah yake kace yanzu waɗanda suke da sani sani daidai da waɗanda ba su da sani yana da cikin sirrin rayuwa sirrin rayuwa shine kiyamun laili wannan kuma sai wadda Allah ya buɗe kirjin duka alkhairin duniya da lahira ubangiji ya sa shi a cikin kiyamun laili musamman ƙarshen dare musamman ƙarshen dare kiyamun laili annabi ya ce fa innahu da abu na qabla yana daga cikin alama da kai kanka da ka gane alakar da Allah kai baya baya kaga baka iya tashi kai sallah cikin dare idan Allah na son bawa na ɗaya daga cikin baiwar da Allah ke mishi shine sallan dare jama'a sallan dare sirrurruka ne na nasarar duniya da lafiya duk abin da za ka bukata a gun Allah a kowane lokaci kwankwasawa za ka yi a wannan lokacin kuma shi yake kwankwasa maka duk abin da za ka nema a lokacin shi yake cewa in gafara ne ku tashi in gafarta maka idan wata bukata kake da shi ka tashi in biya maka idan kana so ka roki wani abu a baka ka tashi ka roka na baka banda wannan lokacin dukkan sauran lokuta dukkan sauran lokuta kai za ka yi ta da shi yasa ka duba duk inda Allah ya zo magana akan bayi nagartattu waɗanda suka rabauta duniya da lahira za ka samu cikin al'amarin su akwai kiyamun laifi fi na في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم آخذين ما كانوا قليلا كانوا من الليل ما يهجرون الله يكفي إن المتقين للي ما ستكوا ما سكورون الله ما سكي يدوكو دوكوتين الله في جنات الله يكفي سنة تكين جدا جن الجنة وعيون دكما إذن جنة مري مري نتكين جدا الجنة akhirina ma atahum rabbuhum suna tawalwala da abinda Allah ya ba su a gidan aljanna akhirina ma atahum rabbuhum sun karba duk abinda Allah ya ba su na jin daɗin gidan aljanna Inna innahum kanu qabla zalika muslimin Allah ya to amma fa kafin su iso aljanna Allah ya sun kasance suna kyautatawa kamar wani ne yace Allah to me kyautatawa Allah ya kanu qalilan min al-layli ma yahja'un ay ma yanamun Allah ce in dare yayi lokaci kaɗan suke samu su yi bacci kan kalilan min al-layl ma yahjurun Allah ce kadan ne kadan ne cikin dare suke samun su kwanta a suratul sajda yace innama yu'minu bi ayatina alladhina idza dhukiru bima na ma yake tatajafa junubuhum anil mazaji Allah ya ce innama yu'minu bi ayatina iyakar waɗanda suke imani da ayoyinmu in an gaya musu su yi su yi su bari su bari idan an gaya musu su ba da gaskiya iyakar waɗanda suke imani da ayoyin mu allazina idza zikiru biha sune waɗanda in aka musu wa'azi da ayoyin karru sujjadan sukan faɗi su yi sujuda karru sujjadan sukan faɗi su yi sujuda wa sabbahu bi hamdi rabbihim su yi tasbihi haɗe da gode ma ubangijin su wa hum la yastakbirun Allah ke ba su girman kai wajen karɓar gaske ba su girman kai wajen bauta mana ta tatajafa junubuhum anil mazaji Allah ke haƙar karin su yakan yi nesa da wajen kwanciya in dare yayi me Allah ya da'una rabbahum khawfan wa tama'a suna bautar Allah suna roƙon Allah saboda tsoron azabar Allah da kuma fatan rahamar Allah ba shine zuwa karanta annabi wa min ma razaqnakum yunfiqun daga abin da muka azurta su Allah ya ce suna ciyarwa jama'a mun fahimta ya mulai akwai tsirruka duk tuni karka yarda ka dinga shi ne nan dare kasan akwai fatawar su gabtu da daddare ka dinga samun awa bakwai masu kyau kana eto eh awa bakwai din nan karbi rage waɗansu a kai lura eh da rana karbi hanya amma bakwai da daddaren nan duka eh ka daina daga cikin sirrin musulunci da ya nuna annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah ne da yayi fatawa akan kailula yace ku dinga kailula da rana malamai suka ce saboda zai rage maka nauyin barcin dare jikin zai huta in dare yayi duk abin da ya samu na barcin zai zai wadata zai wadata zai wadata alaihi salatu wassalam sallallahu alaihi wasallam kilu yace fa inna shaytana la yaki ku dinga kailula yake shaytan ba ya kailula yana daga cikin sirrin kailula da malamai suka tattauna shi ne saboda in za ka tashi da daddare duk abin da ka samu na barcin dare jikin zai wadatu da shi saboda an samu kailula lokacin da Allah zai rantsar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a matsayin manzo abin da ya fara ce mishi ya ayyuhal muzammil ya ayyuhal muzammil قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا يا أيها يا كي ود bayan dawowan annabi sallallahu alaihi wasallam daga kogon kira kuni laila illa kalila Allah ya ka tashi ka yi tsallar dare abinda za ka rage madaran kankanin lokaci misbahun Allah ya ce ko ka yi rabin dare a winkus minhu kalila ko ka rage wani abu a rabin daren ka sallaci 1 over 3 na dare din auzidi alayhi ko ka kara akan rabin daren ko auzin alaihi ko ka kara akan rabin daren ma'ana kumin laila illa kalila nisfahu a raba dare biyu a winkus minhu kalila ko kaso ɗaya cikin ukun dare alaihi ko a kaso biyu cikin ukun dare wa tartila Allah ya amma dai ayi karatu da kamar wani da yace Allah me zai faru Allah ce inna sanulki alayka qawlan sakila Allah ce zamu saukar maka da wani magana mai nauyi to shi kiyamul laili kaman turki ne idan mutum ya tsaya a kiyamul laili ba abinda zai yi galaba da shi zai galaba a kansa a rabi amma in ka sake kiyamul laili kaga danki wannan da kake gani wasa wasa danki ya gagare ka shi kiyamun laili kamar turke ne na aka teka akan addini idan mutum ya kafu da kiyamun laili duk abin da ya zo duk nauyin abu zai tashi da shi Komin laili illa kalila Allah ya kai ta kiyamun laili yi ta sallan dare abinda za ka rage na lokaci ma dare dan kadan nisbahu yi rabin dare a win kusminhu kalila ko ka rage wani abu a rabin daren au bibi alaihi ko ka a akan rabin daren warattilil qur'ana tartila a karanta alqur'ani daki daki Allah idan ne kiyamun laili me zai faru yace inna sanulki alayka qawlan thaqila Allah ya za mu saukar maka da wani magana mai nauyi jama'a mai rahamar su jin kiyon karkarin da wasa da sallan dare yana daga cikin wasiyar da mahaifin malam ibrahim malam usman ibrahim namu malam ya mana kafin rasuwarsa muna tare da jama'a a zauren ya yi mana magana a kan ya ce mana duk wadda ka gaina karatun addini wani kos yake lafazin da malam ya yi amfani da shi ya ce wani kos yake ne ya zama mutumin kirki ya ce duk lokacin da ka yi karatun addini ba ka da kirki ya ce to karatun ka bai ci ba ya ce idan ka gamu da mara kirki kuka fara hulɗa yace to in yi ma rashin kirki kai kuma ka mai kos din da ka iya da kirki shi ne in fa'adin da take a na biyu ya yi mana wasiya game da neman abin duniya ya ce ku bi shi a hankali shi arziki ne, albarka kamar shuka ne sannu sannu yake tashi har ya haɓar yake ba ta fai abin da ke zuwa lokaci ɗaya yake wanzuwa ba wallahi ya ba mu misali da shuka yace idan mutum ya shuke gonansa bayan kwana uku in yana so da hannu ɗaya duk zai tuge gonan ya zuba yace amma in ya bari a hankali a hankali ya ce nan gaba akwai tushen da in an ce ya tuge shi ma bai ce ya tuge shi ya ce karfi gauga ku bi abubuwan ku a hankali sai mana magana akan ibada wallahi akan kiyama zai yi mana ya ce ku tashi ku yi ta sallah da daddare ya ce ku tashi ku yi ta sallah da daddare ya ce kar ku damu da barci ya ce barci na nan tafi yace za ka zo ka yi tabbacin da ko an tashe ka ba za ka tashi ba da wannan maganan da malamin ya mana da rasuwar sa na nan Allah ya shi to haka ne ka rike iyamun laili da kyau ka rike iyamun laili da kyau bacci na san yana zuwa Allah ya ce amman huwa qanitun ana al-layli sajidan wa qa'ima Allah yace wanda yake bautar Allah a cikin sasannin dare sa'o'in dare sajidan wa qa'ima yana mun sujuda yana mun tsayuwa ya hadarul akhira yana mun tsoron lahira wa yarju rahmat rabbih yana mai fatan rahmar ubangijinsa dama wannan kamar fuka-fukai ne guda biyu na wanda ya imani da Allah yana tsoron azabar Allah yana kuma fatan rahamar Allah ba a daidai tsammani daga rahamar Allah ba a kuma sakankan cewa a aminta da azabar Allah waye da na ragaban wa rahaman نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم Allah yake nabbi ibadi ka ba ma bayina labari anni ni Allah anal ghafurur rahim ni ne mai gafara mai jin kai wa anna azabi huwa al-azabul alim azaba ta kuma ita ce azabar tsanani ka kalli al alqur'ani duk inda aka zo ana gama maganar din aljanna sai a shigo din wuta ana gama maganar din wuta sai a shigo maganar din aljanna to haka al alqur'ani ya karanta da mu غافر الذنب وقابل التوب سيد شديد العقاب لا اله الا هو Allah shine mai gafarta zunubai wa qabil mai karban tuba sai ce shadidul iqab mai tsananin to karka sake da sai ai ba komai wallahi da tsammani za mu zo mu karanta a gaba da Allah ke kar wani ya ɗaiɗi tsammani daga rahama قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم الله يشكي يا قبائنا وده كي برنا مكايكم كي فاسين ديب مكان كل لا تقنطوا من رحمة الله الله الآخرة ويرجو رحمة ربي suna masu tsoron azabar lahira wa yarju rahmat rabbi suna masu fatan rahmar ubangiji kul Allah ya ce kace hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun shin sa ta waɗanda suka sani da waɗanda ba su sani ba innama yatazakkaru haka ne ulul albab Allah ya iyakar waɗanda suke wa'azuwa su faɗaku idan an musu wa'azi su ne ma'abuta hankali mai hankali shi yake da wannan lissafi الله يكتم ذلك نسي الله يكتم قل يا عباد الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب قل يا عباد الذين آمنوا الله يكتم يا قبائنا وأن سكي إيمان إن شاء الله ita tsoron ba kuma kuji tsoron ubangiji Allah ce kuji tsoron Allah Allah ce kuji tsoron Allah ya fi waɗanda suka yi imani ulka ce ya ibadi allazi ya ibadi allazi na amanu ya ku bayi waɗanda kuka yi imani da Allah ittaqu rabbakum Allah ce kuji tsoron Allah للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنا ألا تدوى أن نسوك تشوتة أنا رأي والدنيا ألا تسنى لساك مكوز الجوال ساك مكوز الدنيا هنا بيشو ساك مكوز الأخيرة هنا بيشو للذين أحسنوا في هذه الدنيا دوة أن نسوك تشوتة أنا رأي والدنيا ألا يسي حسنا سنى لكي تشوان ساك مكوز wa arzun lahi wasi'a Allah ce kuma kasar Allah yarwa take da shi idan kana zaune a wani ku, wanda ka takura an kuntata maka an hana ka sakat ka bauta ma Allah Allah ce ka matsa daga wajen kasar Allah tana da yarwa jama'a mun fahimta shine hijira wa kafirci hijira wa bid'a hijira وسع الله وعرض الله واسعة كثر ka zauna a inda يدك زونا عند بذاك بوتا مع الله baka da yancin ka yi addini ko ka yi walwala na addinin sai inda ka samu kanka a matsayin larura babu yadda za ka yi amma matsar akwai dama ka dan matsa Allah ce ka matsa mutanenmu za ta ga mutum yana da wani dan ne zai iya tafiya inugu ko fatakor ko lagos neman abinci wani yana gombe ko yana kano ko yana kaduna zai tafi wata nahiya don neman abinci amma da zai iya bari inda addininsa ba yi da walwala ba saboda ya gudu da imani kan abinci zai tafi ko har anguwanni da kaga waɗannan anguwanni akwai anguwan da in ka ba anguwa ba ce da ta dace da tarbiyya ka kwashi ya'yan ka ka canza anguwa domin ta yiwu idan ka mutu ka bar su abun abun da su kai kai kanka in ka ga anguwar ba tarbiyya ba ta dace ba kamar wa ardullahi wasi'a Allah ke kasan Allah tana da yawa to duk abin da ya shafi duk abin da ya shafi hijira da ce makafirci ko sabon Allah wannan bai naman mutanen in ka ga mutum ya matsa to zai je neman kuɗi ba ka gani yadda mutanen mu ke. yanzu wanda yake bauchi ko gombe ko kano da sauran waɗannan musamman jihohinmu na arewa yana da uzuri ya ɗauki ɗansa ko ƴarsa ya kai ta makarantar bokon da sai ta sa kafin ta je makaranta. yana da wannan musulmi daga musulmi wani ma da shi ake konu. esta hijab in ta sa tana zuwa bakin makarantar dole ta tsira hijab din ta sa irin barik din nan ko irin ta kunna ta shiga makarantar din me za ka dauko maka a wannan karatu me za ka dauko maka yarka tana tafiya budurwa gwiwanta a waje a cikin anguwa me za ka dauko maka da wannan karatu me za ka tsinana maka da shi Thank you. nan makarantu da muke da su secondary school a garin nan mun san iyakacin su ba wanda hijab har sai ya ja fa dan ka sa hijab ya kan kafa bi har ka gane karatu kai da kake da waɗannan makarantun kuma ba wai wancan din ya fi wannan gane karatu ba kamar tsabar a wannan aƙidar duniyancin can din dai akwai waɗanda ba su kai ƴaƴansu makarantun da su ne cikin coci yanzu wannan yana gudun ƙauracewa wa sabon Allah akwai makarantun da in ma aka yi rijista ma yara a makarantar sai an ba su hadda bible a makarantar haka ne ko ba ka ba haka ne me za su ɗauko maka me za su ɗauko maka yanzu ka isa ka ce wannan larura ne kana cikin irin garuruwan babu yana so ka koyi turanci yana so ka koyi haka ne to kai ma da ka iya turancin har yanzu duk watan duniya abinda za ka ci da kai da iyalanka sai ka ci bashi kai wani ya turancin ya kulla maka ya mata yau ne kai ma'aikaci ne kana aiki duk wata albashinka sai ka hada da bashi ka siyar da gidanka haka ne so ka kiyaye addininka ka kiyaye addininka ka kiyaye addininka ka tsare addininka addinin kai shine shi lamba ta ɗaya in za ka iya hijira don neman abinci ka iya hijira don gudu da addini duk sabai da ji an ce sun hijiran nan rakiya su kai ma addinin su a nan maka suka tashi a nan suka yi rayuwa a nan shagunansu yake a nan gonakinsu yake a nan harkokin rayuwarsu yake amma tun da addini zai matsa su ma suka ce za mu matsa wani dukiyarsa sama a nan ya bari wadda yake wajen da ba shi da hanyar da zai iya barin wajen Allah ke nan mun yafe maka Allah ke ba innal ladina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان الرجال والنساء والولدان لا

innal ladina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim Allah ce waɗanda mala'iku suke karɓar rayukansu lokacin da za a cire ransu a jikinsu zalimi anfusihim Allah ce a halin su zalunci kansu qalu ce musu fi kuntum wani a ina ka samu kanka kake irin wannan rayuwar qalu sai ce kunna mustaqatina fil ardh muna da rauni ne a cikin kasar ba za mu iya canza komai ba ba za mu iya gyara komai ba ba mu da takaɓus ƙalin sai mala'ikun su ce alam ta kun ardullahi wasi akan fatu hajiru biya to kasar allah ba ka da yalwa me yasa baka bar wajen ba jama'a mutu innan ladina tawaffahumul mala'ikatu lalle waɗanda mala'iku suke karɓar rayukansu zalimi anfusihim a halin sun zalunci kansu sun cuci kansu sun yi sakaci da addininsu qalu makuntun kuntum mala'ikun ce wai ku a wani irin yanayi kuka samu kansu kuke yi kuka yi wannan rayuwar qalu sai ce wa mala'ikun kunna mustafafina fil ardi muna da rauni ne a cikin garin muna da rauni ne a cikin kasan ba mu da katakus ba za mu iya gyara komai ba kalu sai ce musu alam takun ardul lahi wasi'atan fatuhajiru biha to kasar Allah ba ta da fadi ne ba ta da yalwa ne da ba ku yi hijira daga wajen ba garin ku da kaga harkokin ka ba sa tafiya ai ka masa ai ka tafi wani ka tafi wani waje alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru biha fa ulaika jahannan? Wasu wa sa'at masira Allah ce to waɗannan makomar su jahannama Allah ce makoma ta yi muni sai Allah ya ce illa almustad'afina min ar-rijali wan nisa'i wal rijal waɗanda ko sun zauna a cikin barnan ba su bar gum ba Allah ya ce ba komai a kansu, sai masu rauni daga cikin mazaje wannan makaho wannan tsoho ne wannan matafi, wannan yaro ne karami la yattaqiuna hilatan ba su da wata dabara da za su iya barin wannan gun in sun bar gun ba su san ina za su je ba fa ulaika asallahu an afuwa anhum Allah ya ce waɗannan Allah zai musu afuwa wa kana Allahu afuwan gafura Allah ne afuwa ne mai gafara wa man yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulihi amma duk wanda ya fita daga gidansa yana mai nufin hijira zuwa ga Allah da manzonsa ya gudu ya bar kafirci ya bar sabon Allah ya bar munanan ayyuka sun mai yudrikul mautu sai mutuwa ta rike shi a hanya wa ƙa'a ajruhu ala Allah to ladansa ya cika ya tabbata a wajen Allah wa man yuhajir fi sabilillahi duk wanda yayi hijira don Allah nan gun kasance ne ka ƙaurace ma gun saboda tsira da imani ba dalilin da a abin kafi suka hijira ba wa man yuhajir fi sabilillah duk wanda ya kaurace ma wani waje saboda kafircin wajen saboda ba zai samu dama ya bauta ma Allah ba saboda akwai matsatsi wajen da'a ma Allah da'a wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam barna ta yawaita abun wa man yuhajir fi sabilillah duk wanda ya yi hijira a tafarkin Allah don Allah don neman yardar Allah ya ci da ke arzi muragaman kafiran wasa'a Allah ta zai samu wajen walwalan da zai bakanta ran makiyar Allah ke wasa'a Allah ke kuma zan kai mishi arziki wajen wannan waje ka bar shi ne don saƙon Allah da yake wajen don kafirki ma Allah ka bar gunne saboda ba ka da dama ka bayyanar da addininka Allah ya ce to inda ka matsa Allah yake za ka goga hancin makiyanka a wannan gun Allah yake kuma zan kai maka arziki wannan jama'an kai to ka dinga iya ƙoƙarinka ka dinga iya kokarinka in ba ta ritsa da kai na ba yadda za ka yi ba duk inda ka ga barna ta yawaita da ba za ka iya gyarawa ba sannan ba za a iya canza shi ba ko kuma abin zai shafi addininka ko imaninka Allah ke ka matsa inda za ka wani. mutanen makka da suka yi hijira kasuwanci suka tafi yi madina ba sun ji saboda zo sai addini su a kake bane saboda nan an takura shi an gana su yin addini an matsa musu lamba ana cutar da su akan addini sai ga can wani waje sun kuma da su sake su yi addinin su Allah sun ce kowace ku yi addinin ku Allah ya ce duk wanda ya yi jira. saboda Allah kun ji saboda Allah Allah ce zai samu walwala da yalwa a inda ya hijira Allah zai saba alƙawari ba zai saba Allah yake wa ardullahi wasi'a kasar Allah tana da yalwa innama yuwaffa sabiruna ajruhum bighairi hisab iyaka ana cika wa masu haƙuri ladansu ba tare da lissafi ba domin ai ka kaurace ma inda ka sani ko abin da ka saba wahala yake da shi sai ne haƙuri sai ne haƙuri Allah ce to ana cika ladan masu haƙuri masu haƙuri Allah ce ba tare da lissafi Allah ya samu dace to sai Allah ya ce قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل الله أعبد مخلصا له دين الله كل كثير inni umirtu an a'budu Allah an umurce ni in bauta ma Allah mukhlisan lahu din ina mai tsarkake addini na gare shi kace wannan ne aka umurce ni kaga an dawo kan ikhlas an dawo kan tauhid kadai da Allah subhanahu wata'ala da bauta shi kadai kuli ka ce inni umirtu an a'budu Allah an umurce ni na bauta ma Allah muklisan lahu din ina mai tsarkake shi da addini wa umirtu kuma an umurce ni li an akuna awwalan muslimin in zan daga farkon in zan farkon waɗanda suka yi kauya ma Allah haka ake so man shine karantaswa kar ya zama a ajin baya ya zama a gaba gaba ya zama a gaba gaba ba lallai mai karantarwa sai ya fi kowa imani da gan Allah ba a cikin waɗanda suke zaune a gabanka waɗansu sun sha gabanka to amma kar kuma ka fito a ajin baya idan mutum ɗari ne to a same ka a kai ma kana cikin ɗan talatin ɗin sama sama wa umirtu an umurce ni li an akuna awwalal muslimin in zan farkon wanda ya mika in zan farkon wanda ya mika wuya ya mika wuya ma dokokin Allah in zan farkon musulmi kul ka ce inni akhafu in asaitu rabbi ka ce kuma ina tsoro idan na saɗi ubangiji na azaba yawmin azim ina tsoron azaban wani babban wuni ba shi ne ranar alkiyama ba Allah kika gaya ma al'umma idan na saba ma Allah ina tsoron azabar inin alkiyama to ina ki ina ni kulillah Allah yake ka ce Allah a abudu nake bautawa muklisan lahudi. ina mai tsarkake addini na gare shi Allah yake ka gaya ma kowa ni wa Allah kadai nake bautawa jama'a mun karka yarda kama Allah tarayya karka yarda kama Allah tarayya da kowa karka ma Allah tarayya da komai ko menene karka yi tarayya wa Allah da shi duk darajarsa duk kimanta duk ɗaukakarsa har kuma duk kashin wadda ya cancanta a bauta mai shi kadai shi ne Allah banda Allah ba wadda yake da matsayin a bautar shi sai Allah ya ce fa'adu ma shi ito min nun قل إن الغافلين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الغفران المبين لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ذلك يخوف الله به عباده Allah ya ce fa'abudu ma shi itin ma shi itin min duni Allah ya ce ku ku je ku bauta ma duk abin da kuka ga dama ma bayan Allah amma ni dai an umurce ni in bauta ma Allah shi kai fa'abudu ma shi itin min duni Allah ce ku kuje ku bauta mu duk abin da ku ga dama koma bayan Allah kul Allah yake ka gaya musu innal khasirina lalle asararru alladina kasiru anfusahum wa ahlihim yawm al-qiyamah sune waɗanda suka yi asaran kayukansu da iyalan su ranar al-qiyama ala Allah yake ku saurara ku ji zalika huwa al-khusranul mubin Allah ce wannan ita ce asara ba a asara mafi nuni kamar a ce mutum ɗan mutum duk duniya da lahira ba asarar da ya wuce a ce mutum ɗan mutum kul Allah yake kace innal na lalle asararru alladhina an anfusahum wa ahlihim yawm su ne waɗanda suka yi asaran kayukansu suka yi asaran iyalansu a ranar alqiyama idan mutum ya zama ɗan mutane ya rasa komai yana da cikin ni'imar aljanna shi ne gidan aljanna ma a ce kana tare da ƴaƴanka والذين آمنوا بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم والذين آمنوا ولن تسكى إيمان دا الله واتبعتهم ذريتهم بإيمان ذرية تسكى بتربس أكين إيمان الحقنا بهم ذريتهم الله تزام نسكى ذرية سدريس a duniya ma in ka ga 'ya'yanka kake jin daɗi balle a aljanna kuma a can duka an sha kwana ba ka tunanin wani zai zama Eh? ai tun da Allah yake za mu haɗa ku da ku ai ni'imar to wadda ya zama ɗan wuta alaka ta yanki tsakanin shi da 'ya'yan shi har abada 'ya'yan suna aljanna ne ko suna wuta ya yi asarar kansa Allah ya yi asarar iyalansa ba shi ba ɗansa ba shi ba ɗansa in ɗin yana aljanna to dama kaga an raba masauki in kuma yana wuta dama alaƙar wutan ba ta amfanarwa ba za ta amfanarwa kuma kaga duk abin da muke faɗan nan wallahi ba na yadda ka san kwana biyu ne ko uku haka za ka ga abin ya zo ya faru wanda yake ganin abin da nisa shi yake ruwa shi yake yaudaro shi yake yaudaro shekaran jiya mun tafi da arama duba marasa lafiya a nan emergency wannan rani da aka yi ta yi a cikin gari da sauransu wannan daki da yake wannan gidan, duk wadda suke ciki babu wadda ya farfaro haka ne kwara to kai an ci zaɗen eh an ci zaɓe kana gaibu ba kana koma wani dattijo da suka je suka yi aluba suka da shi har yanzu da barbaro ya kai shekara sai wadda yake wannan gefen kansa suka tara in ka ga taron jiya ake gaya mu an tafi da shi aminu kano arzikin duniya to waɗannan su cin zaɓen ne amfana musu ka daina kallon rayuwa Allah bai hana ka amfani duniyarka ba amma lafazin da ya amfani da shi wala tansa nasibaka min ad kar ka manta da rabonka na duniya wato wannan lafazi na Allah idan mutum duk abin da kaga ana tunawa mutum ai ana tsammanin zai manta da shi ne wato duniya ka zo ne don ka bauta ma Allah don ka yi addini ka nemi lahira to wai saboda kan ka shagaltu da ibada da neman lahiran har abin da zai amfane ka a duniya ma ka manta Allah sai ce wala tansa nasibaka min ad-dunya kar ka manta fa rabonka na duniya Ko yanzu mutane kai ka ce musu Allah ce waye wala tansa nasibaka min al-akhirah yanzu lahiran ne ake kokarin mun mutum ya binne shi kuma Allah na cewa kar ka manta ka san dai ai duk abin da za a tunatar da kai kar ka manta ai ba shi bane a gaban ka ba shi bane ba a hana ka amfani abin da duk Allah ya halatta maka a rayuwar duniya ba amma kar ka dauki kuma wannan rayuwar duniya ki take lamba daya za ka sha mamaki kabari ne ko baka san me ke faruwa a kabari ba in ka kalle shi ka gada a sake a ciki kasan dai ba daɗi to abinda zai kubutar da kai a cikin kawalan imani da aikin kwarai ka ɗauki lokacin da kai ta ayyukan alkhairi kai ta ayyukan alkhairi kai ta ayyukan alkhairi kai ta ayyukan alkhairi saboda ka tanadi abokan zama a cikin kabari annabi ya ambata mana mutum yana kwance a kabarinsa za a yi sallama a shi dukkan shawar halitta komai kanshi da komai waye shi ana amaduka ne mene sadakokinka ko walhanka ko karatun alkur'aninka haka zai zo ta ɗaiɗe ma ta ku ta hira idan ma abokin mummunan aiki ne shi ma haka wannan mummunan aikin zai shigo ya ta firgita shi to akwai da zai je ta ka zaman cikin kabarin ba Allah ya samu dace Allah ya ce kulka ce musu innal na alladhina khasiru anfusahum lallai waɗanda suka yi asara asararru sune waɗanda suka yi asaran kayukansu wa ahlihim suka yi asaran iyalansu yawmal qiyama a ranar alkiyama ala Allah ce ku saurara ku ji zalika huwa al-khusranul mubin Allah ce wannan ita ce asara mabayyaniya lahum min fawqihim zulalun minan nari Allah yace a sama da su suna da wani girgije na wuta wa min tahtihim sunan ta kasa da su ba Allah ke akwai girgijen wuta ta sama da su akwai girgijen wuta ta kasa da su akwai girgijen wuta ko girgijen ruwa ai ka taba ganin sama da ka. ذلك يكوف الله به عباده Allah yake wannan masifar shi ne Allah yake tsoratar da bayinsa ku ji Allah yake ya ibadi fattaqun Allah yake bayina ku ji tsoro ku bi dokoki na ku kiyaye ina jin asuratul arab ne yake lahum min jahannama mihadun wa min fawqihim gawash Allah yake kasa cikin fidar kasa a wuta Allah yake wuta ne sama rukuni na wuta haka a suratul ankabut yasta'jilunaka bil azabi wa inna jahannama la muhitatun bil kafirin yawma yakshafumul azabu min fawqihim wa min tahti arjulihim

neman ka kakkauto musu da azaba ma'ana suna ta a zo musu da azaba a zo musu da azaba Allah ke wa inna jahannama la muhiqatun bil kafirin Allah ke ai jahannama ta ishi kafirai ne ga da wannan yauma yakshahumul azabu ranar da azaba za ta lullube su min fawqihim ta sama da su wa min tahti arjulihim da kasan kafansu duk ba ma'anan ayoyin ɗaya ba cikin gidan wuta wallahi ba inda ya tsari taba kamar jikin bango wadda wajen ba wuta ba ba inda mutum zai dafa a ce nan ya dafa wai bango ne ba wuta ba ne ba annabi ya ce naru juz'un min sab'ina juz'an min nar jahannam Allah ce wannan wutan da kuke amfani da ita a duniya kaso ɗaya mai cikin kaso 70 na wutan jahannama da aka kasa zafin wutan jahannama kaso saba'in ɗaya aka saukar duniya muke amfani da shi in sha Allah ba da mu shiga wutar Allah ya tsare mu annabi ce kaso ɗaya ce cikin kaso 70 annabi ya to ranan alkiyama za a dado kaso 69 akan wannan ta duniya da ita za a yi azaba lakum min fawqihim zulalun minan nar wa min tahtihim zulalun Allah yake sama da su ga wani girgije wani hadiri na wuta wa min tahtihim zulal Allah yake kasan kafan su ma ga wannan girgijen ku ji Allah sai ce zalika yukawwitu Allahu bihi ibadahu wannan shine abin da Allah ke tsoratar da bayinsa da shi ya ibadi Allah yake ya ku bayina fattaqun yace ku ji tsoro Allah ya samu dace jama'a sai mu fara sai kuma gobe idan Allah ya kai mu sai mu zo mu dora subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk